kuma ba rai shine ubangiji madaukakin sarki zai karanta mu da kisa annabi nuhu alaihi salatu wassalam da annabi hudu alaihi salam da annabi salihu da sauran annabawan da suka zo mine ne fa'idar karanta mu mutane kisa saboda lurarwa in girma gare ka na ɗaukaka Allah ya ba ka ɗauka duniya a yau kalmomin da suka yi ka daraja in arziki ka kuma arziki gare ka kuma an yi ka wasu sun yi arzikin da babu iri na yanzu a duniya ko mina na Allah ya baka Allah ya yi wasu al'ummomi da suka yi abin da a gare ku kenan ana so a karanto musu kissa ne saboda ku ji Allah ya tattali waɗanda suke masu da'a na Allah jin wannan labari ya ɗauke ku ku zama masu da'a saboda ƙungiyar ji Allah ya tattali masu da'a suna masu rauni ya karfafa su suna yan kaɗan na yayyawaita su suna talakawa ya arzuta su saboda biyayya ga Allah Ubangiji kuma domin ku tsinci tarihin masu sabu wasu sun yi amfani da ƙarfin mulki wasu sun yi amfani da yawan dukiya wasu sun yi amfani da tsawon rayuwa wasu sun yi amfani da ƙarfin jiki ƙarfi ne na idan arziki sai Allah ya ɗauko labarin ya karanta ma kuma ka ji ƙarshen waɗannan masu ƙarfin na mulki ko na dukiya ko kuma na jiki saboda me saboda ka yi hattara yau gare ka gobe ga ɗan uwanka abinda duk bai bar can ba waɗanda wasu su biya annabawa ne wasu su ji kuki annabawa ne wasu su fararen fata ne masu tsananin kyawun jiki duk Allah bai bar su akan sako ba ba wallahi baka isa ba kai din nan wanda baka da girman cikin baka da girman yawan dukiya baka da tsawon rayuwa yan shekaru ka duka tamanin na 70 ga waɗanda kuke mutu zai shekara ɗari hudu yana saurayi mai karhi nai don aka tallata maka wannan tarihi wanda aka da ko sai ya gane wala a kaza a izina ne abin da ya faru ga mutane annabi nuhu a ne wallahi mutu ya hassara da shi kada ya saba ma Allah abin da ya sami shi ya wannan shi ne makasudin kawo kisoshi a cikin alkur'ani mai girma don haka Allah yake cewa لقد أرسلنا نوحا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نعم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم Ubangiji madaukakin sarki ya ce, Lakada wallahi harkar na nuka, wannan lamu lamu da ƙasa ce, alharku kuma na tauhidi ne, na ƙarfafawa. Allah ce wallahi mu aika annabi nuhu ila qaumi zuwa mutane ana ce mai shekul anbiya'i dattijon annabawa bi annahu atawaluhum umran saboda duk annabin da aka yi duniya annabi nuhu ya yi tsawon rayuwa wa huwa awwalu nabiyyin ba'athahu Allah ba'da idris kuma shi annabi nuhu kama kunne annabi idris na alaihi salatu wassalam ba ka biyu banne biyu a tsakani ne da annabi don haka ya zama kama kunne ga maganar bahaushe kuma shi ne farko wanda aka aiko a ce je ka ce musu su barka kaza je ka ce musu su yi kaza walam yalqa nabiyyun min al-aza mithla nuhin babu wani annabi da ya samu jarrabawa a zaman shi duniya irin annabi Nuhu alaihi salatu wassalam saboda ko ka samu jarrabawa daga mutanen ka ba sai tsawo saboda ba ka yi tsawo rayuwa Allah ya faɗa muna wala kad arsalna nuha ila qaumi falabisa fihim alfa sanatin illa ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم السوقان طوفان وهم ظالمون الله يجي حقيقة مو أيكو النبي نو يرى يشكي متانيسا شكرا تبوبا شكرا waɗanda shekaru na wa'azi ne kafin haka nan sai da aka sai da shekara arba'in Allah ya so shi ba annabi ya samu kamala hankali da kamala karfi kamala ilmi sannan aka yi shi ba annabi in an ka haɗa su da shekara dubu ba shekara hamsin sun tashi shekara dubu ne ba goma bayan an halakar da mutanen sai shekara sittin inda Allah ya ce wasawa ala judiyi wannan wuri ya yi shekara cikin sannan ya kuma ga Allah sun tashi shekara dubu ɗaya da shekara 50 rayuwa karni nawa ke na muna mu karni na karni goma da rabi karba karni goma da rabi hmm. karni goma irin wanga da muka yi don karni yana ƙarewa iri shekara ta wasu shekara 80 wasu shekara 100 karni goma da rabi annabi lutu yana raye yana wa to shine Allah madaukakin sarki subhanahu wataala ya kuma da ya zo fakana sai ce ya kauri ya ku mutane na ubudullah ku bauta ma Allah shi kadai saboda malaku min ilahin ghayr ba ku da wani abin bauta ko ma baya shi ma'ana wahidullah ku ta Allah da ibada wala tushriku bihi kada ku hada Allah da kowa fa malakum ilahun mustahiqu lil ibadati ghayru ba ku da wani Allah da cikin ta hada shi da Allah abota mai tare da Allah ba ku shi yace ni akafu alaikum azaba yawmin azim ina ji ku tsoron azaba yini mai tsanani mana in inni akafu in asharakatum bihi in kuka yi shirka da Allah walam tu'minu ba ku yi imani da abin da ya aiko na shari'a da manzo ba fa ana akafu alaikum azaba yawmin azim ni ina ji muku tsoron azabar yinin nan mai girma wa yau mun kiyama shi da ranar sake kiyama ya tsoratar da su fushin Allah da kuma kan yi jinkirta su ya same shi ranar sake kiyama saboda duk abin da ya same ka na jarraba duniya dan kadan ne ni an gwama shi da abin da ya sha ina gobe lafiya azabar duniya ba komi ba ce saboda karewa Ya sace ina ji muku tsoron azaba yi ne mai girma shi ne yi ya wannan magana inda ta iso mutane masu kirki ne ya kamata a ce magana ta samu karkuwa ga waɗannan da aka iyar ma wannan magana sama kaiya قال الملأ من قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين نعم قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين نعم أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين وأنصب لكم جيكاكم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم نعم وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون Annabi Nuhu alaihi salatu wa salamu an ce an bashi amsa maganar da yake a bauta ma Allah kada kuma yana cin tsoro in bai hakan ba a samu azaba ko da kiyama. Qala al malak sai jagorori daga cikin su jagorori cikin al'umma sai suka bashi amsa wannan bayanin nashi mutanen nan ba wanda ya karba mai cikin mutane ba ce waɗanda a jagorori wa ta haka wani allah rasul su jagorori mafi yawa suke hinjire ba manzanni talakawa ba kai samun su da jayayya da manzanni ni yake ɗaukar su ya ka ningi masihim wato ningi ningi masu hukulihin saboda durmuya hankulan su bi duniya wa dala da riyasa saboda son duniya da kuma son jagoranci kai su ga in suka yi wani mutum yau da rana saka bai kai su dukiya bai kai su matsayi ba bai kai su shekaru ba sai su kama ai ko ma na yau za a ce yaro dan gidan wani dan talakawa bai zo ya ce mun sai amma to saboda zai zama kenan jagora zai zama shugaban mu kenan to shi yasa shugabanni daga cikin mutanensa suka ce mai annabi nuhu wannan magana saka da ka zo da ita inna lan naraka fi dalalin mubin wallahi mu muna ganin ka ne kana cikin mata bakwai wannan maganar cewa gota ma Allah kadai hankalinka ne ya tsage an dari ki alhaqi wa sawabi hankalinka ya dage daga hanya madaidaiciya saboda haka shi ya ɗauki ka ce mu taho mu bar abin da muka ko a kuwayen mu akai abin da muka saba da shi mu dawo zuwa ka bi abin da ka faɗa kai kadai shine Allah madaukakin sarki Nuhu ya sake cewa eh yace laysa bi lalata kala ya qaumi ya ku mutane ya ku kwanta da hankalin ku da ke ku kalle ni ai kahin a samu wannan dawo wa qalla bisu fi ku umura ko yace ai na zauna cikin su shekaru masu yawa amma na taɓa so muku da irin wannan magana ba ku sani da ƙarya ba ba ku sani da rashin mutunci ba ku sani da kage ba shekaru aru aru ya za a yanzu yanzu da irin wannan magana mai girma in ce a bar abin da ake a kai ne a koma zuwa ga abin da kuma a kan kariya shi ne shi ya fi mutane na ku sani wannan abin da ni faɗi na faɗi shi ne ala da bisa ga ilimi na daga umarnin Allah madaukakin sarki hannu wa la'ala. sani laysa fi dalala babu wani nau'in mata tare da ni walakin ni rasulun min rabbil alamin sai dai ni manzo ne daga ubangijin talibai ma ana bidalli ni ba ni ba ba ba ta ci bane walaki ana mursalun ilaykum min rabbikum ni ai aiko ne daga gurin ubangiji ba wani magana da ta shafi a ci ina da wani nau'i na hauka kuma ta wadda ni na hito da daga mamallakin ku wanda yake almaliku li umurikum an naziru lakum bil maslahati wanda ya sa lamuran ku wanda ke kallon abin da ya zama maslaha gare ku ya umurci, ku da shi abin da san abin da an maslaha gare ku illa gare ku ya hana ku wurin nan wannan ubangiji shine ya aiko ya sa ce walakin ni rasulur rabbil alamin mai tarbiyyar da jiki tarbiyya rabbu ya hada mai halitta mai arzutawa mai rayawa mai kashi wannan ya yi kira zuwa ga fahimta a fahimci abu biyu abota ma Allah da tauhidin ubudiyya Ni yasa Allah ne ya ci a bauta mai saboda shine ne ma'ana shine al-khaliq shine ar ne shine al ne al-malik shi yake halitta duk wanda annan da duk abin da annan da duk abin da aka rai ubangiji madaukakin sarki ya bashi kenan wannan Allah ya kace a bauta mai shi kadai ba bai zama abin gardama bai zama abin jayayya ba saboda Allah yana da haƙƙi saboda mi saboda shi ya dace bayin abin da aka su ya ba su a ce ya aka ce a bauta mai shi kadai to wannan Allah bai zama abin jaye saboda shi yana kallon abin da maslaha gare ku ya yi yana kallon abin da alkhairi ya umarci ku yana kallon abin da an matsala gare ku ko nan duniya ko gobe kiyama ya hana ku don haka yace uballighukum risalati rabbi kuma ni ba ni ne ke kirkirwa in kalli abin da ya dace in faɗi ba a'a ina iyar muku ne aikin ubangiji na wa an lakum kuma ina yin nasiha ne ni mai nasiha ne gare ku wa a'lamu min Allah kuma ina sani daga Allah ma la ta'lamu abin da ba abin da kuke gani ban faɗi komai ba face abin da aka aiko da shi zuwa gare ku wa qasidu salahakum wa khairakum kuma ina nuna abin da zai sadar da kyautatuwar ku da alkhairi gare ku wa alamu min umuril gaibi kuma ina sani daga al'amurra na ilmin gaibi na wace wanda ba ku sani ba al'ashiya abubuwa da yawa la ilma lakum biha ku ba ku da masaniya game da wannan al'amurra ibnu kathir ce hadha sha'anur rusuli ko rasul wannan shi shine sha'anin kowane ba an yakuna muballigan abu na farko ya zama mai iyar ma Allah ba mai kirkirowa ba na biyu ya zama fasihan wanda Allah zai ba iya maganar da za a fahimta bayan ya zama fasihan sun mai kula nasihan sanda ya zama mai nasiha abin nan da zai gaya maka yake kai wallahi alkhairin da a ciki bai da iyaka a ciki na duniya da lahira abin nan da ya duba ya ce ka bari wannan da ya ce hana maka abin nan ya san abin nan sharri ne gare ka duniya da lahira aliman billahi kuma wannan annabin dole ya zama masani game da al'amuran Allah la yudriku adun min min khalqillah fi hadhihi sifat cikin halitta Allah ba wanda ya kamata ya cimmai ga waɗanda su tausayi da jinkai ba wanda zai cimma annabin al'umma ya irin waɗannan sifofi ya zan dai abin nan da ya faɗi ya san gaskiyarsa ya zan mai ruhin nasiha alkhairi ga mutane ya zan kuma fasihi ne yana faɗi a gane ba magana sai ba ta zama abin da za a kafa fahim. ya ce wannan shi ne al'adar dukkan annabawan Allah annabi ya zama mai yarwa ya zama fasihi ya zama mai nasiya kuma ya zama masani ga maslahohin da za su zama alkhairi ga mutane da illolin da za su cuta musu kuma wannan shi ya kamata masu wa'azi su kwaikwaya masu jagoranci su kwaikwaya kana gaban mutane ka rinka dubin maslaha ka rinka dubi ni ka amfani ba wai abin da ka kaso kai a'a ka rinka dubi abin ga in kai shi yana amfani jama'a ga duniya su da lahirar su in kai shi yana zama illa gare su ka rinka dubi kai ma mai faɗi wanda Allah ya ba abin faɗi malami ka rinka dubi abin ga da za ka faɗi maslaha ne ko kanna ne akwai lokacin da wa'azi yake zama matsala in abin da za ka faɗi ba maslaha ba ne yana iya kawo hargitsi da tashin tashina da kashe-kashe jinkirta shi aka har lokacin yin faɗi dai yayi da haka ne ya kamata masu zama gaban al'umma su koyi koyi annabawa su rika kallon kullum su zama abin da za su aza mutane a kai ne abin da ubangijinsu ya tsara musu kullum abin da za su hana mutane ya zama abin da ubangijinsu ya hana su kullum su zama masu nasiya masu kallon abin da za su za a yi alkhairi ne na duniya da lahira abin da za su hana sharri ne na duniya da lahira wannan shi ka'ida ga dukkan mutumin da zai zama gaban mutane saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce babu wani mutum da zai jagoranci mutum goma bai yi kokarin jawo alkhairi da risul tufilin sharri ba ba ya tashi ranar tashi alkiyama yana mai cincinta shiga wuta ba tare da su ba don haka yan uwa malamai da jagorori ku yi kwaikwayo da annabawa a rinka tallata alkhairi cikin sai annabi nuhu ya ce yanzu awa ajibtum awa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. يجي مسلم قال تنبيه سؤال تعجبين. awa a jikin yanzu ku yi mamaki ma'ana la ta ajabu kenan kada ku yi mamaki an ja akum zikirun da rabbikum domin tunatarwa ta ito muku daga gurin ubangiji ai ba abin mamaki Allah ya halice ka kuma shi ya ce ma wane kakka yi abu kaza yana da sharri gare ka duniya ko lafiya wane aikata kaza saboda maslaha shi gare ka duniya ko lafiya to yi abin mamaki kai kan kai yin ka an kai ashe yin ubangiji ya aiko maka sabo bayan ya gama halitta ka ya gama arzuta ka ya gama Ba ka kariya ga dukkan sharurruka, ashe ba mamaki ya haiko maka tunatarwa saboda gobe baka san ta baka ka kan gani ba sai yi maka tunatarwa game da abin da ya shahi lahirar saboda mi ai ku mutane kuna alamomi ana yin sayin ga hanya ci wannan gurin nan gada ce wannan gurin gangare ne wannan gurin kwana ce saboda mi tsoron ka da kaje baka sani ba ka gwabta ka wada cikin rami ko kuma ka yi tazarci ka wada cikin wani rami ta haka yan uwa Shi shine yace ba za ku yi mamaki ba an ja akum zikirun min rabbikum saboda kawai wata tunatarwa ta zo muku daga gurin ubangiji fa inna hadha laysa bi ajibin ai wannan bai da ban mamaki an yi Allahu ila rajulin minkum rahmatan duk. Allah shi yo aike ga ɗaya daga cikin ku kuma akan jinkayin Wani lutufin da kuma tausayi saboda kada ku je a barku da ra'ayoyanku ku je ku halaka liyun zirakun domin a wannan mutumin da Allah zai yi aike gare shi zai muku gargadi wani tattaku kuma domin ku kare kanku daga abin da zai halakar da ku ko a illam tuminu in ba ku yi imani ba ku sai ya zama sanadiyar abin ya zama muku sanadiyar samun halaka ko da kiyama shi ne ci wani tattaku domin ku ji tsoron Allah wala Allah kun turamuna kuma domin da wannan takawa ku samu Allah shi muku jinkayinsa ya yahi kurakuranku ya gafarta muku ya ba ku darajar shiga aljanna gobe kiyama wannan shi ne maganganu da annabi Nuhu ya jera saboda ya yarma Allah sabo ga mutanensa wannan maganganu inda sun sami masu arziki da sun karbu amma ga al'ada Allah ba kowane ba annabi yake zuwa a karban mai maganganu komi kyawun su ba lokacin da ya zo farko don a koya muku cewa in mu'amala kaka yi da mutane kakkace kowa sai ya fahimce ka ɗaya rana kakkace kowa sai ya yarda da kai ɗaya rana she fashe an ne alkhairin kaka bayyana kirkin ka bayyana an mutu ya gane dai cewa wani din nan a yau da gobe dai na fahimci lalle alkhairi yake nuna shi yasa ba a son gaggawa yanke hukunci wajen mu'amaloli sai Allah madaukakin sarki ya ce subhanahu wa ta'ala فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا نعم وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا hmm. إنهم كانوا قوما عمين wannan kisa an kikkille abubuwa masu yawa don jalagwama ce wanda aka cikin shekaru aru aru an yi tawazoji har an kai dottijo zai shawo diya na gaba ci kun ga dottijo ga sai ko baya ga raina kowa kai yarda abin da ya kafa an yi jalau gama mai yawa in ka karanta suratun nuhin can kasan qur'ani zaka ga haka ya faɗa ma Allah ya ubangiji rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa naharan falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم نعم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وانا أما أكجيد أعطم أبين كيسات أتكايتي دون أبين بدأ أكي سنك غاني الله ينا دوك أكشن جميد ما أفكاري يتمنزل كما الله ينا تيمكم من منزل كودا كوا sun so cikin kasar da ake da karhin mulki da karhin dukiya da karhin yawan yawanci shi da yana ake son Allah ka gane manzanni kowa ka saba musu rayuwar za su ci da hadari mai girma shi yasa ba kawo duk jalau gamar da an kai ba sai an ka takaita dai an ka faɗi wasu maganganun da ya faɗi sai aka ce ka kazzabu amma nan kai sai suka karyata shi Allah ya ce fa an je na wallazina ma'ahu sai muka keratar da shi da waɗanda an tare da shi fil almashahun cikin wani jirgi wanda aka ci ta da a can wani guri Allah ya ce aka. abin da wanje na hu safina ci waje na ayatan lil alamin Allah ya ci muka tsere da shi da mu abuta jirganya saboda jirganya da al'amari wa'azi yi nisa Allah madaukin sarki sai ya umurce ya ce in furka bi ayunina wa wahayina ka je ka sassaka jirganya an yi zango karyata ta yi nisa sai Allah ya ce mai da yadda lokacin harkarwa ta yi su zuwa Allah bai gaggawa sai ce ka je ka sana'anta jirganya sai jirganya ya? ka to kuma sai a yi ta yi bila ba Allah nuhu kuma yanzu sakaranci an ka kama yanzu harkar manzancin ta ƙare kuma sakaranci aka yi ce in tasaro minna wa inna naskaru minkum kama tasaro in kun yi muna izgili mun ba wata rana za mu rama za mu rama izgili A dai ta dariya na zan ba sakare ku yi dariya wata rana mun ma za mu rama eh sai a yi ta dariya da Allah madaukakin sarki ya zo halakar da su sai jirganyan nan da aka sassaka ta ba tashi halakarwa ba sai suka mai ta matsayi tana bayan gari ko tutu ta cikinta sai ji ya tuko na an cika jirganya da kashi saboda izini. saboda bai da mai mai magani an haɗa mai ya nuhu kar jadal sana wa aka sarta jidaluna fa ma bima iduna in kunta da as-sadiqin ka yawan jayayya da mu ka ɗan ji jidali kake na ƙarshe duk abinda ka faɗi ba yarda ba amma kuma baka bari ce akwai azaba ka zo mana da abin da kai mai alƙawari in dai kai mai gaskiya ne Allah ya ce inna ma ya'tikum billah zuwa da shi ne Allah shi da iko akan azaba to wannan jirganya bayan an cika ta da kashi sai dai Allah ya jarrabe su da kazuwa ni aka wani ciwo na ƙuraje da ke sa ka yi kan jiki a ta susa a ta susa suna ta fama da wannan wahalar sai dai cikin ikon Allah wani ya zuri ya yi tutu sai su kule fana cikin cikin kashi sai dai ciki ne warki yadda hau gari an ka ciwa ne na ka samu magaje ce wallahi cikin jirgin yana ta nuhu mai kashi nan na ni fana kashi ne zama sami ne warki a jirgin ya sai da an ka tare yau sai da ta kai an ta bi kashi har ya zama ruwan ma aka wanke ana ba mutane su wanke kurajensu Allah ya so wanda sun kai kashin nan su wanke shi da kansu ina fatar an gane sai suka zo suka wanke yanzu suka bi dan kashin nan suna shaha ga jikin sai su wanke Allah ya yi haka saboda dai walakanci da suka so su rika ga annabi ya kare walakanci ya sa su suka yi kashin su kuma za su ɗebe shi daga jirgin ya su wanke sai da aka kai wani lokaci mai nisa sai ubangiji madaukakin sarki ya ce maza sama ta saki ruwa ƙasa ta saki ruwa ina Allah yake faɗa a can kasan Qur'ani hatta idza jaa amruna wa sarat tanur نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك نعم إلا من سبق عليه القول ومن آمن <clears throat> وما آمن معه إلا قليل wannan Allah yake ba mu labari cewa dai yan kadan na suka gane wasu malaman tafsiri suka ce mutum 80 Allahu a'lam gaskiya wannan tarihi nan dai mun ji Allah ya ce fa kazzabuhu suka karyata shi fa anjaynahu wallazina ma'ahu fil fulk muka ceratar da shi shi da waɗanda a tare da cikin jirganya wa agaraka nan lazina kazzabu bi ayatina muka nutsar da waɗanda suka karya karyata ayoyin mu ay ahlakana al mukazzibina minhum bil garak muka halakar da waɗanda suka karya ayoyin mu ta hanyar nutsarwa a cikin ruwa Allah ya sa ruwa ya cika duniya a sai da aka wayi gari duk abin da abban duniya sai da ruwa ya bashi kamu arba'in hadda dan nuhu yana iyo yana iyo yace mai ya bunayya irkab ma'ana wala takun linar ma'al halikin ya dana kama jirgi ka kalma cikin masu halaka yace a sa'ali ila jabali ya asimuni min al ni ba hawan jirgin ka saboda yaron kafiri ne yace ni ba ni ba kai jirgi ba ya hawa dutsen can zani na in kama ai ko da ya hari Dutsi sai walwale ruwa ya sha baka ci da dutsi, duci ma sai aka haɗe shi kana min al na sai zama cikin waɗanda aka nutsar shi ne Allah madaukakin sarki yake aka halakar da waɗanda suka ta ayoyin Allah innahum lalle su mutane annabi nuhu kadu sun kasance kauman adin mutane wadanda suka makauta daga barin aiki da gaskiya ai am ma anil haqq zukatan su sun makauce daga barin ganin gaskiya fa la yusiruna ba su ganin gaskiya yan fadita wala ya hata duna lahu ko ba su shirwa zuwa ga gaskiya قال ابن عباس عبد الله بن عباس أم يدلوهم عن معرفه التوحيد والنبوه zukatan su sun كوتي daga barin سن كدايت Allah kuma sun كوتي daga barin sanin قيمر annabta wal mi'ad سن sanin ان in mutum bai kallon kiyama banna da yawa za ta auku da shi akwai masu cewa akwai na gobe ga Allah nan saboda bai bai imani da goben wannan shi ya dauke su ba su da imani da kiyama gani su kai duk ƙarya ne wata hiyar dawo aiki sannan tauhidin suna ganin Allah bai da shi ba kaɗai sai ba su gane Allah duk jahilci bai ga jahilci ubangiji wanda adda shirki waɗanda tambayi guda bakwai da kasai kuma an ce wallahi Allahu akbar shine mafi girma shine mafi girma ga duk abin da hankalinka ka kawo maka kuma wanda ka gani amma duka sai ka hada shi da wani mahaluki da ma ya yi zamanin sa ya mutu ya rufe cikin kabri amma sai a ce ai shi a kishi Allah da shi za a hada Allah ko sai an biya hanyar shi a kai ga Allah wannan ba karamin jahilta Allah ba shi da Allah ya ce waɗannan mutane ne waɗanda makauce daga barin gari gaskiya Allah ya ce an gama da wannan mutanen ka ɗauke shi izina yawan shekaru ba zai hana mutum ya gamu da fushin Allah ba yawan shekaru don kaga wasu shekaru suka yi masu yawa suna da su ba su mutu ba amma duk bai hana suka harba yau da gobe ta kai su doshi yi yini da gada suka gani komi an nesa sai ya kawo shi kusa komi an sabo yau da gobe sai ta mai sai tsoho komi na na an sabo yau da gobe sai ta tsohon da shi abu guda ne Allah ubangijin ta ne shi kanai da bai karewa bai daukar canji bai suwa bai gazawa bai kasawa bai mutuwa don haka yan uwa a da isa daga abin da faru ga mutane annabi nuhu a dauka komi tsawon zangon mutum abin da amma hita gare shi da'a da Allah madaukakin sarki saboda ya samu shere mu halaka gobe kiyama sai Allah ya ce a gaba wa ila adin adin aqahum huda na'am قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون daga isa mutane annabi nuhu zuwa ga adawa masu bi musu ya ci wa ila adin haka nan mun aika zuwa ga adawa ma wa ila qaumi adin kahu. mun aika ma mutanen wato adawa dan uwan su hudan annabi hudu alaihi salatu salam wa kanat masakinuhum bil aqab bil yaman Ƙasar da suka zauna su kuma suka yi rayuwar su shine wurin da ake ce ma al aqab sudanni sudannin kasa wasu irin irin tsaunuka ne gare su na tuzanni ka tafaduwar wasu a kafin Yamal. shi ma an aika ya zuwa gare su bakala ya ce musu ya kawo ya ku mutane na gudun la'a ku bauta ma Allah saboda malakum min ilahin gairu ba ku da wani abin bauta ma bayan su ai falai salakum ilahun gairu ba ku da wani abin bauta ma bayan Allah afala tattakuna da Allah yanzu ba zai dauke ku ji tsoron Allah ba ai afala takafuna azabahu ba za ku ji tsoron azabar Allah ba in asaitu muhu in kuka saba ma Allah nan ku ji tsoron azabar Allah ta hanyar kame kanku daga barin saba ma wannan magana ita ce ta annabi hudu alaihi salatu ta yi kama da ta annabi nuhu alaihi salatu wassalam قال الملأ الذين كفروا من قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة نعم إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين وبنجي ملوك جنزر كي يتشي سيسون كشي قال الملأ الذين كفروا واتن جابورون لسي كافر ليس كشي من قومه لك متاني النبي أي السادة والقادة جابورون لدوران داشو غبني منهم دقا تكينسو suka ce inna lana raka fi safahati annabi nuhu muna ganin ta cikin wata wauta ta rayuwa wa inna min alkazibin muna yi maka kyakkyawan zato mai ƙarfi a cewa kai kana daga cikin makaryata waɗanda suka kirkiro nubuwa annabta suka jingina ma kansu ba tare da Allah ya zabe su annabawa ba kuma suka yi da'awar akwai wani Allah wanda ake bauta ma kuma bayan kuma kan wannan shine wautar da muka ganin ka shine da kuka ana mai wannan ya karkari wannan gare su kala ya ya kauni Ƙola ya ƙauni laisa bi safahatun walakin ni rasulun min rabbil alami. Ƙola ya kauni ya ku mutane na laisa bi safahatun ba ni da wata wauta ni ba wawa ba ne. Kun ga yadda ake jinjina masu addini da rashin sanin rayuwa. rashin sanin rayuwa za a ɗauki wannan maganar da yake cewa yana hana mu mutane yalwatuwar daɗin rayuwa sai a kamar duwa wuta ta bai san abin da duniya take ciki yana gani ya je america ya ga wanda ake rayuwa ya je germany ya ga wanda ake rayuwa ya je sauran kasashen manyan mutane na duniya na kafin ya ga wanda ake rayuwa bai ga komi ya same su ba sai ya rudu da wannan ya ga mai wa'azi bai san duniya bane bale ma ya san yadda za a yi za a yi zaman tafiya ciki sa Allah ya ce wallahi gurin da ka fata lubul lazina kawaru bil bilad kada wallahi ya rude ka jujjuya kafirai cikin garuruwa mata'un kalilu dan dadi ne na kadan da yan zamani rayu rayu ta duniya sannan makoma su zama jahannama gobe ma Allah ya tsare don haka nan shine sai aka jingina ma annabi Hudu alaihi salatu wassalam sai yace a'a ta bi safahatun ba ni ta wata da wata tare ni walakin ni sai dai ni rasulun manzo ne aikakke min rabbil alamin daga ubangijin talikai ai laisa bi kama tazumuna lastu kamata umuna ban kasance irin yadda kuke da tona ba ma'ana kamata umuna na kasun filakali kuna da tona da wani tawaya na cikin hankali walakin ni mursalun ilaikum bil hidayati min rabbil alamin ni aiko ne da shari'a daga ubangiji ta kai kuma aiki na uballighukum risalati rabbi uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin yace kuma uballighukum risalati rabbi ina iyar muku ne da aikin ubangiji wannan yana takaita duk abin da mai wa'azi zai faɗi ko mai karantarwa ya zama yana da dalili tsayayye ga shari'a saboda annabawa ba su kirkire kai ma mai wa'azi haɗari gare shi kawai abin da baya da dalili na shari'a umarni ne ko hani halattawa ne ko haramtawa saboda laihi ne ka haramta ba tare da shari'a laihi ne ka haramta ba da shari'a ba laihi ne ka halarta ba da shari'a ba Allah ya ce ya Amadu ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wa taqullaha inna Allaha samiun alim ya mu'minai kar ku gabaci Allah da shari'atawa ku halarta ku ku haramta ku ku shari'a shari'anta wani abu sai da sai ga sai gabanin hukuncin Allah ma'ana sai Allah ya hukunta ko manzo shi in ba a haka ba to laihi ne shi yasa nan yace walakin ne rasulun bi rabbil ni manzo ne aikakke daga ubangijin talikai uballi kuku risalati rabbi ina iyar muku ne aiken ubangiji na wa ana lakum nasihun aminun kuma ni mai nasiha ne gare kuma nasihar wadda take abintacci bisa ga abin da aka aiko ni ai uballi kuku awamir allahi wa ana nasihun lakum fima ad'ukum ilayhi kuma mai yi muku nasiha ne ga abin da nake kiran ku zuwa gare shi aminu alama aqulu la akazib amintacce nake akan duk abin da za ni faɗa ba zan kai karya in faɗi ba ni faɗa muku shi shine aka ce maskari ya ce fi tarkil maqabalati Adamu hasan cikin rashin maida amsa da irin maganganun da suka yi bai ce musu ko an wawaye ai yana da iko amma saboda jagoran mutane mai son su gane mai son su a fahimci maganarsa shi ba zai yi irin magana ta wawaye wa ibadur rahmanin lazina yamshuna ala al-ardi hawnan wa idza qadabahum al-jahiluna qalu salama ko ba haka ba wa idza sami'u al-lagawa a'radu an mumini ko na kwarai kullum bai ramuwa ga wanda ya jahilci wanda ya maka jahilci kakkara ma mai da irin abin da ya yi kaga nan ladabi ne mai kyau ai annabi Musa da Fir'aun ya kalle ya ce ya Musa inni la azunuka ya Musa masfuran yace laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basaira wa inni la azunnuka ya fir'aun masburan ai ramai yace ina gani wallahi kai fir'auna akai musa an sirci hankalinka ne yace laqad alimta fir'aun wallahi tallahi kasani ma anzala haula ba wanda ya sauko da ayoyin ga illa rabbus samawati wal ardi ba ce ubangijin sammai da kasai kuma ni wa inni la azunnuka ya fir'aun ni na tabbata kai fir'aunu masbura halakakke kake shi yasa ka karya ka dokoki Allah dama Musa yana daga cikin mutane na masu mushi tun ga yarancin sa kun ga rabon hada da ya sassa yan nashi ba kike guda abin ga kulli guda ya fadi ya so dama cikin annaba akwai wadanda suke da zafa ne to annabi Musa yana daga cikin wadanda suke da zafi ya dawo daga karko a taura ya isko ana ta raye a rawan zikiri da Musa Samiri da sauran yan uwansa ainihin take ci kwalak dan uwansa annabi Harun saboda ya hasala to akwai cikin annabawa ma akwai waɗanda suke zafafa haka mabiyan su ma za a samu mai ɗan taushi taushi za a samu mai kaushi kaushi amma dai kada zafi ya wuce shari'a kada taushi ya wuce shari'a kowane a yi shi daidai da shari'ar Allah ina fatar an ga to shine madaukakin sarki su subhanahu wa ta'ala shi ma ya sake ɗauko ta magana ta ya yace an yanzu awa ajibtum أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم نعم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة نعم فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون إذا النبي الله يجري مغانا نغبان سيتي أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لم ذاكوا إما ماكي معنا لا تعجبوا أن بعث الله إليكم رسولا من أنفسكم kada ku yi mamaki don Allah ya aiko muku manzo daga daga kawunan ku liwan zirakum domin ku gargadi liqa rabbikum ko liqa Allah haduwar ku da Allah madaukin sarki wai yuqawwi fakum azabahu kuma domin ya tsoratar da ku azabar shi wazkuru ku tuna fa iz ja'alakum khulafa min ba'di qaumin ku tuna lokacin da Allah ya sanya ku khulafa bai ce khulafa qaumin nuh ya ce kula kuka zama maya kamaya bayan lokaci mai tsawo na wucewa mutane annabi nu ai uskuru ni'matallahi hina istakalafakum bil ardi ba'da ihlaki qaumin nuh ku ku dibini imar Allah da ya muku ya halakar da mutane annabi Nuhu da ruwa mai tsanani wanda bai rage komai a duniya ba sai da ya halaka. To kuma ga ku ku ne mamayan Allah a cikin wannan kasa ku ji tsoron wannan Allah wannan ya kamata ya zama muku izina da wasu na gabanin ku sun halaka. Wa zukuru ku tuna in Allah ya lokacin da Allah ya muku ganima. Sami ta inda ya sanya ku majibanta fil ardi ba da hilaki kaumi Nuhin wa zadakum fil kalki basta yadda da muku cikin ginin jikinku yadda da muku wani dadi. ai za da ci a jasamikum kuwatan wa famatan. yadda da muku cikin na ku kuwatan karhin jiki wa famatan da girman jikin, mutane annabi nuhu ba su yi ba su yi girman ku ba ba su yi karhin ku ba gashi bayan su kuka zo amma kun yi kowa a duniyar dan adam suna ake ce ma irama zatul imad cikin suratul fajr ma'ana irama ma'abuci ginin jiki wanda duniya ba a taba allati lam yukhlaq mithla fil bilad surar da aka fara halitta ba ai wani mutum mai girman jiki da karfi yin ba samu dai shi yasa da aka yi an ce ana aiko musu azaba sai su ce a wa kai kanni a yaki ala akwai shi man ashaddu min naquwa wa kai mu karhi Allah yake awa lam yarau anna Allah allazi khalaqahu huwa ashaddu minhu quwwatan wa kanu bi ayatina yajhadun to su gani bane hala Allah nan da halicce su yayi su domin da shi halitta su ya su ƙari kaga haka ya ce iya tashi halakar da su bai iya ba ai wannan wauta ne to shine na Allah madaukakin sarki ya kawo mana yace annabi ya tunatar da su wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuh tuna nimar da Allah ya ku da inda ya sanya ku mamaya a bayan halakar da mutane annabi nuh wa zalakum fil khalqi yadda muku cikin halitta ku girman jiki battatan cikin sai aka sanya muku girman jiki ma'ana aka sanya ku a jataman fi kuwati wa ana jikunan ku masu girma kuma masu karhi wadda khamatan sannan ga tulin jikin da ba ta taɓa iri nai ba fazkuru ala Allah ku tuno da nimomin da Allah madaukin sarki su dauke ku akan yi ma Allah da la'allakum tuflihuna Allah ku samu rabbanta da abin da kuke so ku samu rabbanta da tere ba abin da kuke halaka shi da ake cima alfalahu alfalahu huwa tahasulu ala almatalub in mutu aka ce faliha fulani to ta hasala alama da rubi ya kai ga abin da abin fatansa wani jaminal marhu kuma ya kere ma duk abin da ake sauna na kusa da na nesa to shi yasa Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku tuna alimomin da Allah kun tafi da Allah ya zama muku sanadiyar samun rabbanta da abin da kuke so da kere ma abin da kuke sauna na sharri duniya ku da lahira. lalu sai suka bashi ansa cewa قالوا أجئتنا لنعبد الله ونذر ما كان يعبد آباؤنا نعم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين wannan amsa ba ta dace ba amma ita Allah ya arzuta su da yi ba za ta mun sanadiyar matsala ya yi musu wannan wa'azin shine su kalu sai suka ba shi amsa suka ci ajita na yana abu da Allah wa hada yanzu ka zo mana don karkatar da hankulan mu da ibadojin mu mu dawo mu bauta mu Allah shi kadai wa nazara ma kana ya abudu aba'una mu bar abin da ubannin mu suka kasance suna bauta ma ma'ana ajita na yahudu tatawa'aduna bil azabi kana tsoratar da mu da azaba kaina abudallahi wa domin ka jawo hankalin mun bauta ma Allah shi kada wa nahjura ibadatul aliha mu kaurace ma bautan gumaka wa natabarra'u minha mubarrata daga barin shi annuhin ka ta ce to in shi annuhin ka ba a samu fatina ta iduna zo da azaban nan da ka kan cewa in an saba ma Allah Allah na azaba to shi Allah ya kawo azaba in kunta min as-sadiqin fi ma tadai in dai kai mai gaskiya ne fatina ta ta'iduna bihi min al-azabi ka zo mu abin da ka alƙwanta mu na azaba falan nu'mina laka har abada ba za mu yi imani da kai in kunta mina na fi qawlika in dai faɗaka ta gaskiya ce ana azaba in ba bi Allah ba to ka zo da azaban nan da kai alƙawari قال سيدي قد وقع عليكم قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب نعم أتجادلونني في أسماء سميتم أنتم نعم سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان نعم فانتظروا إني معكم من المنظرين muntazirin ubangiji madaukakin sarki sai gwada mana irin shi ko amsar da annabi hudu ya ba kala yace kada wa ka alaikum min rabbikum lalle kazanta ta taushe zukatan wanda za ta haifar da sanadiyar kudo ga azab in zukata suka ruhe ba su ganin alkhairi zai haifar da sikibin gaskiya sai ya kai su ga halaka su kai su ga azab don haka ya faɗa musu tabban waɗanga maganganun naku da waɗanga amsoshin naku da jawaban da yi muku tabban kadamta ta harshe zukatan ha abada ba za ku fahimta ma'ana kar hallabi kun azabu wa gadabu min Allah dabban azaba ta Allah madaukin sarki ta sauka gare ku saboda ni saboda asu jadiluna ni yanzu ya kamata ku yi jayayya da ni fi asma'in ga wasu sunan naki da ku kuka sa su sammaitu mu ku kuka sa waɗannan sunan naki antum wa aba'ukum ku da ubanninku na gabaninku ma nazzala Allah bi amin sunnani Allah bai saukar da wani shari'a wanda yake wani gauzi Allah yace a bi shi ba babu ta Allah yace amit takazu min duni awliya wai ko su rike su waliyai ne ko ma bayan shi Allah yace fallahu huwal wali Allah shi ya ya kamata a jibanta saboda ni wa huwa al mauta saboda shi ke rayar da mamata wa huwa ala kulli shay'in kadir mu shi da iko akan gudanar da komai don haka shi ya kamata a jibanta duk wani wanda ke bukatar majibancin da ke sai a sanye shi duniya a sanye shi lahira a taimake shi da karfi a taimake shi da wadata ya jibanci Allah madaukakin sarki man kana yaqulu haka wa nasu falyatawakkal ala Allah duk mutumin da ke ya mafi karin mutane ya dogara ga Allah madaukakin sarki shine yace yanzu kuna ci gaba da jayayya da ni ga waɗanda sunan da ke hukukun da ce waliyi wani wani gauti ya ka shi a duba littafan sama da kasa ka ba a samu inda aka ambaci wannan mutum ya aka ce wani ku dai kuka yanke hukunci wa da gausi na ko bishi yana taimako ne ko bishi yana keto ne amma a duba alqur'ani daga bango har karshe ba a samu abinda ma a cikin sa la tattakhidhu min duni wakila la tattakhidhu min duni awliya shi Allah yana cewa kakku rike wani wali ma bayana in masu masu biyan wali suka to ga irin fasarar da zai la tattakhidhu min duni auliya kada ku yi ido na ni kuma ba ni a dodo akwai wanda san dodo ai dodo wani abu na za ka tsoratar da yara da shi kai baka san shi ba ni ban san shi ba amma dai an dauka wani abu ne mai ban tsoro to mara da la la tattakizu auliya aka ku da ni an an ci an an dauki hasara wanda za a ce kai a rike ka nan bisa ga bin waliya amma kuma gashi nafsi na baro baro la tattakizu auliya amin duni kada ku riki su waliyai ko ba baya na amma sai a fassara maka cewa kada ku riƙi dodanni to a wannan waliyan da su ne Allah baya so a rike shi tare da su da nuhin arzutawa su da nuhin ceton su gobe lahira da nuhin arzutawa su nan duniya ko kuma kuran wasu bakanci wannan shine Allah madaukin sarki ya faɗi annabi da ce a ah, za ku ci gaba da jayayya da ni akan sunan nakin da ku ka dada su tun wa aba'ukum su da ubannin ma na sallallahu biha min Allah bai saukar da wani dalili akan waɗannan na kin ba don haka in ba ku bi Allah da da'a ba ban taziru ku yi saurare abin da zai aku gare ku ni ma ku milal muntazir ni ma ina daga cikin ku masu saurare ma'ana zan saurare abin da zai aku gare ku inni milal muntazirina lima yahillu bikum wannan ina mai sauraren abin da zai auku gare ku aka ce wa hadha gayatul wahidi wa tahdidi wannan ya kai matuka da tsoratarwa da kuma narko ma'ana kul bada'i in dai ba ku bi Allah ba kowa kun ka ja sai kun gamu da hushin Allah ma madaukakin sarki sai Allah ya faɗa mana abin da ya faru yace fa an jaina ku fa an jaina hu walladina ma'ahu bi rahmatin minna وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا نعم وما كانوا مؤمنين ubangiji madaukakin sarki ya ce sun karya ta amma sai halaka ta zo ta same su Allah ya faɗa mana fa arsalna alayhi rihan sarkaran fi ayamin nahikati lun nuzikan wa azabal khizi fil hayati dunya wala azabul akhirati ashaq ashad ko ba haka ba a can kasan qur'ani ma an amfani irin wannan ko ba haka ba Allah ya faɗi cewa an aiko musu azaba wata irin iska mai tsananin tashi iska ce aka ce ma ta zaru min a atat alaihi illa ja'alatu karramin ba wata iska aka sako musu wadda ba ta bari wani abin da ta gito akan shi wanda aka mulke da halaka shi face ta mai sai tattaka tattaka ba haushi ya san kamar ai kitila ne a bar mashanu su su yi kiwon kitila na wajen kusan wata uku ko hudu a taho ranar bayan wata hudu a ce ana ɗarin wani abu ne zai iske tattaka ce ta wawace babu toto babu kare babu komai su zama guntu guntu Allah ya ce haka muka halakar da su muka mai da su tattaka to an kare da su shi ne aka ce shi kam ba an je na sai muka tseratar da shi na ma'ahu bi rahmatin min muka tseratar da shi da shi da waɗanda a tare da shi mu'minai ai an je na hu da na ma'ahu min al-mu'minin muka tseratar da hu da waɗanda a tare da shi daga cikin mu'minai rahmatan min lahu akan jinkai mu gare su Allah ya ce wa kadana dabiran ladina kazzabu bi ayatina muka yanke bayan waɗanda suka tsare bayan Allah ma'ana muka yanke bayan su aka yi musu isali aka tumbuke su aka ƙare da su gaba ɗaya kowa ba a bari ba daga cikin kowa ba a bari ma'ana ista sallahun bil muka ƙare su gaba ɗaya wa damarnahum an akhirihim muka ƙare su daga farkon su har ƙarshen su Allah ya ce wa ma kanu mu'minin saboda laihin su suka yi ba su kasance mu'minai ba ai kazzabu wa lam yu'minu sun ƙaryata ayoyin Allah ba su yi imani ba fasta hakul azaba dan aka sai suka cincinci azaba qala abu sauri abu sauri ya ce ai asarru alal kufri sun doge bisa ga kafirci wa takazibi da karyata walam yar'ahu an zalika basu haru daga irin wannan ba abada har abada fa ahlakahumullahu birrihi alaqim sai Allah ya halakar da su da wata iska wanda ba ta haihuwa kowane iri abu in ba sharri ba akwai duk iska da ka wucewa a yi hadari sai a yi ruwa to ita rihul aqim ce sakarariya ce iska nan ba ta haihuwa komi ba. face halaka Allah ya ce ma ta zaru min shay'in ta alai illa ji ala karami wannan an faɗa mana tarihin adawa sun saba ma annabi hudu sun yi jayayya da shi karshe Allah ya halakar da su lokacin da Allah ya ji halakar da su alama hadari aka yi musu sai suka ga hadari ya kasa ka'in da na'in bayan sun yi wasu watanni cikin fari suna bukatar shayarwa da dabbobinsu suna bukatar irin su ya samu ruwa sai Allah ya jikta hadari ya kama ka'in da na'i a kasan su gaba daya sai suka ce haza aridun mumtiruna ka ce ka yau kan mun samu hadari wanda zai zai mura ya muna ruwa hito cikin waga kishirwa mu hito cikin waga damuwa annabi hudu da yake ya sani sai ce a bal huwa rihun eh bal bal huwa mastajartum bi abinda kuka gaggawa ke ne ba kun ce fa bi ma ka yi na ba to wannan abin da kuke neman gaggawa shi ne Allah ya kawo rihun wata iska ce fiha azabun alim wata iska ce cikin ta akwai azaba mai zogi miru kullu shay'in bi amri rabbiha kuma wallahi za ta zarka ki kowane iri abu da izinin ubangiji na to a gane ba iskan ki halakarwa iskan Allah ne ki aiko sai ne aiki fa asbahu Allah ya suka waye gari la yura illa masakinu ba ganin Ko na ba ce a ga kohan gidajen su Allah ce to kazalika na jabil alqaumal mujrimin bai tsaya ga mutanen adawa ɗaya ba haka Allah ya ce haka muka halakarwa ga dukkan wasu mutane suka yi ijirani suka yi zurhi cikin shirka da Allah da kafirci haka muke hito musu da wata hanya ta azabtar da su da halakar da su ka a azabin can ne tarihi ya an karanta musu sai Allah ce karshe kazalika na jabil qamal mujrimin haka muka sa kan dukkan mutanen da suke dogewa akan laifi mai girma na shirka da Allah da kafirci da banna a cikin kasa haka za mu musula mu kawo sanadiyar da za mu kare su yan uwa mutuban mu Allah mu yi da'a ga Allah mu yi biyayya ga shari'ar Allah saboda mu kusa daga halakar duniya wanda za ta da mutane da halakar lahira Allah ubangiji ka shiryar da mu ga bin wannan shari'a da ka aiko ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan uwa insha Allah nan ne mu dakata abin ma karanto da dai Allah shi amfane mu da shi inda aka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana kuskuren nan ko ya ba mu wanda ya sani ya tunatar da mu anan nake cewa alhamdulillahi allazi bi ni'mati tatimmu salihatu wassalamu alaikum wa rahmatullah